Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry zai tafi ziyara aiki kasar kenya gobe litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da kenya kafin ya tashi zuwa najeriya da kuma saudiya kerry zai fara ganawa da shugaban kasar kenya uhuru kenyatta inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin kamar rikicin kasar sudan ta kudu da ke makwabtaka da kenya da kuma tashin hankalin da ake fama da shi a kasar somalia daga nan zai tafi najeriya ya gana da shugaba muhammadu buhari kan ƙara taɓarɓarcewar tattalin arzikin ƙasar da matsalar cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar ta'addanci ta boko haram ƙungiyar boko haram da ta sace kimanin ɗaliban makarantar sakandaren cibok 'yan mata ɗari uku a shekara ta 2014 ta kashe akalla mutane 20,000 a cikin shekaru bakwai da ta shafe tana tada kayar baya da yi wa gwamnatin Najeriya karan tsaye. Ƙungiyar Boko Haram ta sha gaban ƙungiyar ISIS a shekara ta 2014 ta zama ƙungiyar ta'addanci da tafi kowace kisa a duniya. Bisa ga rahoton da ƙungiyar sa ido kan ayyukan ta'addanci ta duniya ta fita a shekara ta 2015 wadda cibiyar tattalin arziki da wanzar da zaman lafiya ta wallafa. Ranar Laraba da Alhamis Kerry zai gana a ƙasar Saudiya da shugabannin yankin Gulf da kuma takwarorinsu na Birtaniya da manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen. domin tattaunawa kan yaƙi da ake yi a ƙasar da ke makwabtaka da Saudiya. Ƙungiyar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudiya na yaƙi da 'yan tawayen shiya a Yemen inda take dafa gwamnati da ƙasashen duniya suka halatta na tsawon shekaru da dama. sai dai ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama da shugabannin ƙasashen duniya suna kushewa gwamnatin sabili da hare-haren bom da take kaiwa na kan mai uwa da wabi rana alhamis kungiyar likitocin agaji ta kasa da kasa doctors without borders ta sanar da cewa za ta janye ma'aikatanta daga asibitai da dama a yemen bayan da aka kashe mutane goma sha tara a wani asibiti da ke ladan haja a wani harin bom kungiyar ta ce wannan ne hari na hudu da aka kai a cibiyoyin cikin watanni goma sha biyu dubin dumatan masu zanga-zanga a ƙasar yemen da ke goyon bayan 'yan tawayen huthi sun yi jerin gwano jiya asabar a sana babban birnin kasar domin nuna goyon bayan sabuwar majalisar da ake takaddama a kai wadda tuni majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatocin ƙasashen yammaci da dama suka bayyana rashin amincewa da ita. Shugabannin zanga-zangan sun kuma shirya jerin gwanan ne da nufin nuna goyon bayan tsohon shugaban ƙasa Ali abdallah Sale ɗan shiya da aka hambare daga mulki shekara ta 2012 bayan ya shafe sama da shekaru 30 bisa karagar mulki. shaidu sun ce a daidai lokacin da ake jerin gwanan jiragen yakin haɗakar ƙungiyar da ƙasar saudiya ke jagoranta wadda kuma ke mara wa shugaban ƙasar abdurrabu mansur hadi baya ta kai harin bom a fada shugaban ƙasa da ke dab da wurin da kuma waɗansu zanguna nan da nan babu labarin illa da wannan hari ya yi har-haren sararin sama da aka kai ranar asabar sun zo ne a 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin kungiyar haɗin kan ta kai wani hari a wani asibiti da ke birnin yemen kusa da kan iyaka da saudiya aka kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da ma'aikatan jinya masu aikin jin kai karkashin kungiyar likitoci without borders wani harin da kasar saudiya ta kai makon jiya kuma ya kashe akalla mutane goma sha tara da hukumomi suka ce galibi kananan yara ne da take bayyana damuwa dangane da yawan hare-haren da ake kaiwa rundunar sojan amurka ta bayyana jiya asabar cewa ta zabtare yawan mashawartan amurka da ke goyon bayan dakarun haɗin gwiwa na saudiya hukumomin ƙasar afghanistan sun sanar jiya asabar cewa dakarun ƙasar sun kwace wani muhimmin lardi da ke arewacin ƙasar sa'o'i bayan da ƙungiyar taliban ta kwace ikonsa kakakin ma'aikatar tsaro da ma'aikatar harkokin cikin gida sun shaida wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka kira a kabul cewa ƙazaman faɗan da aka yi na ƙwace ikon kan abad ya haifar da kashe akalla mayaka 75 da kuma kwamandojin taliban hudu sun kuma tabbatar da cewa an kashe jami'an tsaron afghanistan shida yayin da goma sha shida kuma suka ji rauni yanzu haka dakarun tsaron ƙasar suna ƙoƙarin kakkaɓe mayakan taliban da aka rage nan da can a birnin Khan Abad kakakin ma'aikatar tsaro datuwar Wasiri ya kawar da shakkun yiwuwar sake kwace Kunduz babban birnin lardin da cewa an tura isassun jami'an tsaro domin gadin birnin ya kuma kara da cewa ma'aikatarsa ta kuma girki jami'an tsaro a Kabul da ke zaman ko ta kwana wadda za a iya turawa Kunduz idan bukatar ta tashi. Ƙungiyar Taliban ta kwace ikon kan Abada a wani hari da ta kai cikin dare. wanda ya sanadiyar mutuwar dakarun gwamnatin afghanistan kungiyar mayakan ta kuma fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna sojojin afghanistan da dama da kungiyar ta yi garkuwa da su bayan da ta kwace ikon lardin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majiyun ƙasar iraki sun shaida wa murya amurka cewa shekaru biyu bayan da ƙungiyar is ta kai wa tsirarru mabiya addinin yazidi hari a arewacin iraki ta kuma ta sake dubban mata da 'yan mata da ta bauta ta wajen sadawa da su da dama yanzu haka suna dawowa gida da ciki ko kuma waɗansu lokuta da jarirai waɗansu mutane sun shiga wani halin tsaka mai wuya sabili da al'adunsu da kuma wato ƙalubalen da suka shafi harkokin shari'a yayin da wani bangare bisa ga al'ada ana bukatar su su zubar da ciki ko kuma su yi watsi da jariran da suka haifa a wani bangaren kuma ana ganin ɗaukar waɗannan matakan sun saba wa doka bisa ga majiyun bisa ga rahoton ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch kimanin mata da ƙananan yara mata da ƙungiyar is ta yi garkuwa da su dubu da biyar sun yi ƙoƙarin suka tsere sai dai akwai kimanin mata 2,000 har yanzu da ake garkuwa da su bayan da suka shafa watanni ana yi musu fyaɗe mata mabiya addinin yazidi suna dawowa gida a cikin wato da cikin mayakan is bisa ga cewar neman gafuri shugabar kungiyar haɗin gwiwa ta kurdistan da ke taimakawa 'yan yazidi da suka rasa matsugunansu bisa ga cewarta a shekara ta 2014 kungiyarta ta fara mai da hankali ne kan matan da suke dawowa da ciki. watanni hudu bayan da is ta kai wani kazamin hari a yankin na yazidi ta ce tun daga lokacin aka ƙara samun mata da ke suke dawowa waɗansunsu da cikin wata takwas ko tara ta kuma bayyana cewa batun zubar da ciki ya kasance wata babban matsala da ta fuskanta kasancewa dokar ƙasar iraki ta haramta zubar da ciki yayin da ɗaya ɓangaren bisa ga dokar ƙasar da ke bin tsarin shari'ar islama za a ɗauki waɗannan jarirai tamkar jarirai da aka haifa ta hanyar zina kuma ba za a yarda su girma a gaban iyayensu mata ba. Yanzu direbobin tasi a birnin New York waɗanda galibi 'yanci rani ne ba su buƙatar koyon turanci. Wannan ya biyo bayan wani ƙuduri da majalisar birnin ta amince da shi da ya fara aiki ranar Juma'a. wanda ya ba da damar ɗaukar gwadawar samun lasisin tuƙa tasi a waɗansu harsunan ƙasashen waje baƙi 'yanci rani ne suka mamaye sana'ar aikin tukin tazi a birnin new york da dadewa kalilan da ke cikin masu tukin tazin a birnin ne a halin yanzu aka haifa a amurka bisa ga cewar hukumar kula da harkokin tukin tasi da kuma motocin sufuri na kawa wato limousine waɗansu mazauna birnin new york suna fargaban cewa wannan sabon dokar za ta haifar da ƙalubala a fannin sadarwa tsakanin direban tasi da fasinja da rashin sanin yadda za su bayyana wato bayyana wa direban wurin da suke so ya kai su sai dai ƙarin amfani da manhajar jagorancin tuki ya rage buƙatar neman bayani daga fasinja waɗanda suka gabatar da ƙudurin a majalisar birnin sun ce dokar za ta taimaki 'yanci rani da dama su samu aikin yi da za su iya kula da kansu mazauna birnin new york dai da dama suna masu ra'ayin cewa budda direban tassin zai iya kai su wurin da suke so ba sa buƙatar yin hira da shi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar zambia ne wadda ta gudanar da zaɓenta kuma aka bayyana shugaban da ke kan karagar mulki Edgar Lungu a matsayin wanda ya lashe zaɓe. idan dai masu saurari na biye da mu mun kawo muku batutuwar dama game da wannan zaɓe musamman akan yadda jami'ar adawa ke cewa kai buga katin zaɓe haɗaɗɗiyar daular larabawa wato dubai dabarun neman a yi maguɗi ne to an dai zaɓe an gama kusan a ce kuma tsugunna bata ƙare ba domin ko abokin aikinmu na sashen turanci james botti ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin 'yan adawa cornelius imutewa game da wannan zaɓe inda james ya fara su cewa tunda sun ce an tafka maguɗi a zaɓen to me jam'iyyar su za ta yi The party is going to the Constitutional Court to lodge a petition, meaning that the president elect will not be sworn until that matter is disposed of in the Constitutional Court. And according to law, I think that matter is supposed to be disposed of within the next 30 days from the date of the lodgement of the petition. Jam'iyyar mu za ta tafi kotu ne domin kai kukanmu don tabbatar da cewa ba a rantsar da shugaban ƙasar da ya ce ya ci zaɓe ba. haka kuma mu tabbatar da cewa kotu ta bi kadin maganan mu sau da kafa kuma iya sani na shine wajibi ne kotu ta ɗauki mataki cikin kwanaki talatin daga lokacin da aka aika mata takardun kuka sai dai wani abu shine waɗannan kotunan kwanan na aka samar da su domin gwada aikin su amma inda giza ke sakan shine duk alƙalan kotunan gwamnatin shugaban da aka ce ya ci zaɓe ne ta naɗa su kaga da sauran rana aka ba don haka a waje ɗaya ba ma tsammanin cewa za a yi mana adalci game da wannan zaɓen da kuma ya ce masa to idan har bai yarda da kotunan ba don me za su kai maganar kotu su yarda da sakamakon zaben mana well justice demands that you stand for what is right and as things stand at the moment we will be letting down our people that when an election has been stolen we don't mount a challenge because then failure to go to the constitutional court in itself is breach of the pursuance of the rule of law A'a, shari'a ma ta ce ka tsaya akan abin da ka san gaskiya ne, ko muna gani an yi magudan zaɓe, mutanenmu ma sun gani kuma mu yi shiru? Idan mun yi haka, ai ba mu yi wa kanmu adalci ba, kuma ba mu yi wa mutanenmu adalci ba. Hawa kuma, James ya ce, kafin zaɓen an samu tashin hankali, wanda mataimakiyar sakatariyar jam'iyyar mai mulki, wata ce, ku ne kuke da hankali, domin kun san ba za ku ci zaɓe ba. Me za ka ce kuma game da wannan? In our country, the sitting president is the commander in chief of the armed forces and security forces. If he desires to end violence at any stage, he can do so. The violence we witnessed before elections have been state sponsored. During the day, the president says, let's go and worship. We have had two national prayers in the recent few months, calling for national prayers for peace and unity. Wannan maganar da take yi batun kawai ne. domin ko shugaban ƙasa shi ke da wuƙa da nama duk lokacin da ya ga damar hana tashin hankali yana iya yin hakan don haka rikicin da aka yi kafin zaɓe da ma na bayan zaɓe abu ne da suke ganin zai taimaka musu a wannan zaɓen da suke cewa sun yi nasara To haka kuma James ya tattauna da Mumbi Piri wadda take ita ce mataimakiyar sakataren jam'iyyar PF mai mulki na kasar ta Zambia. Kuma James ya ce mata ne jam'iyyar UPND ta ce kun ci zaɓe ne ta maguɗi. Ko me za ta ce? Akainde Ichilema started claiming victory even before the votes were cast. They were claiming that they have taken over Lusaka. Lusaka province, they have lost all the seats in the district. They haven't even picked one. They have only won in their usual strongholds, which is southern northwestern and western province. And Zambian politics, we have 10 provinces. There is no way you can claim victory if you have won five or four provinces. For them, they have only won in three provinces. So, how can they win an election? Mr. Hichilema is a dreamer. Tanda Hichilema ya fara cewa su ne suka ci zaɓe tun ma kafin a jefa kuri'a sun bayyana cewa su ne suka samu nasarar zaben Lusaka. Idan ka cire wurin da suke da ƙarfin nan guda uku wato kudanci, arewa maso yammaci da kuma yammaci. Dama nan ne suka saba cin zaɓe, banda waɗannan wuraren ba inda suka yi nasara. Kowa ya san a zaben Zambiya muna da gundumomi goma ne. Ba yadda za a ce ka ci uku cikin goma sannan kuma ka rinka cewa kai ne kake da nasara. Dama shi Hichilima ya jima yana mafarki, kuma ya sake faduwa kamar yadda ya yi wani lokaci can baya. da ni ne shi sai in taya wanda ya yi nasara murna dama mun saba da irin shirmansa amma muna nan muna kallo muna jira mu ga abin da zai yi mu dai yanzu muna shirin rantsar da sabon shugabanmu ne sai da kuma da james tambaya tambaye ta cewa kafin zaben da lokacin zabe da kuma bayan zabe an ta samun rikice-rikice wanda jami'ar adawa suke cewa 'yan jami'ar ku ne ke da hankali domin ganin kuke da gwamnati a nan kuma me za ta ce This kind of violence was coming from the opposition UPND because UPND here in Zambia are known for their violent behavior. We have been preaching peace and we are on record of even suspending, expelling our members who are involved in violence. But our colleagues in the UPND, they want to pretend that they are the victims when they are the ones who are perpetuating violence. Wannan tashin hankalin yana zuwa ne daga jam'iyyar adawa ta UPND domin an san wannan jam'iyyar da yawan da hankali a nan zambia Don haka su ne ke tayar da hankali. Mun jima muna yi wa mutane nasiha domin su kwantar da hankulansu lokacin zaɓe. kuma mu muna da bayanan da ke nuna mun taɓa korar wasu 'yan jam'iyyarmu wasu kuma muka dakatar da su domin kawai mun gano suna ta da zaune tsaye amma su ku abokan hamayyarmu sai suna nuna cewa mu ne ke tada hankali alhali su ne ke tada hankali to daga kasar zambia kuma sai najeriya a najeriya kuma a jihar edo inda za a gudanar da zaben gwamna a ranar goma ga watan gobe idan allah ya kai mu wakilin sashen hausa nasir adamu hikaya ya tattauna da mai magana da hukumar zaben najeriya nick dazan ga kuma bayanin da yawa nasirin eto eh mu dai a bangaren hukumar zaɓe muna ta aiki gadan-gadan game da zaɓe da muka shirya in allah ya kai mu za mu yi ranar asabar goma ga watan satumba a nan ido edo tun yayin da muka fidda jidawalin zaben nan a watan uku wato maris da shekarar nan mun yi ta gangami iri-iri da masu ruwa da tsaki a wannan tafiya musamman a jihar edo mun yi ta ganawa da jami'an tsaro mun yi ta ganawa da wato e, su 'yan takara da siyasun nan mun yi ta kuma ganawa da shugabanninmu na addinai da na gargajiya a nan jihar edo kuma kawo yanzu hukumar zaɓe ta wallafa sunayen 'yan takara na karshe guda goma sha tara wanda za su tsaya zaɓen nan a baya in katina a musamman ranar goma sha biyu ga watan bakwai da ya shuɗe mun gaici jam'iyyun nan su mika mana sunayen duk wanda za su yi takara a tutansu kuma sun mika mana sunayen nan kuma tsakanin wancan lokaci da 27 ga watan bakwai da ya shuɗe suna da hurumi su kawo soyi ma wanda suka mika a baya to bayan wannan dokokin zaɓe ta umarci mu akan mu wallafa na karshe wato bayan wannan babu wani soyi kuma da za a kawo har yayin da za a yi zaɓe kuma mun yi haka mun wallafar da sunayen 'yan takara guda goma sha tara wanda za su yi wannan takara sa'annan kawo yanzu bisa ga kuma doka wanda ya umarce mu akan in za a yi zaɓe ko na gwamna ko na shugaban ƙasa mu mika ma jam'iyyun nan da 'yan takara rajista wanda ya kumshi duk wanda za su kada kuri'a a wannan zaɓe kuma mun yi wannan kwana talatin kamun zaɓe wato ranar goma sha ɗaya ga wannan wata kenan sa'an nan kuma kawo yanzu mun tantance wanda za su sa ido a wannan zaɓe na cikin ƙasa da waje guda 41 kuma sha Allahu kwana uku ko hudu kamun wannan zaɓe za mu sake gangami na karshe wanda shi mai martaba uh, shugaban hukumar zaɓe Professor Mahmud Yakubu da kuma Inspector General za su uh, kasance su sake bayani game da za a aiwatar da wannan zaɓe da kuma yadda za a kare ta saboda haka mu a ɓangaren mu kawo yanzu zan ce a shirye muke domin duk banda wannan ma muna ta horon mun tanadin eh, jami'ai kuma muna ta horon su kuma musamman mun fi ba da karfi game da wannan na'ura na tantancewa wato card reader ah, ta wajen wato tabbatar da cewar jami'an da za su yi amfani da ita an ba su cikakken horo da kuma a tabbatar da cewar ah, kamun zaɓe a jajibirin zaɓe a duk gundumomi a wannan jiha na edo an zauna an yi cajin waannan na'ura kamar yadda ya kamata akwai abin da zai fi daukar hankalin mutane shine a jerin sunaye da kuka fitar 'yan takara goma sha tara an ga sunan wanda bangaren kwamitin makarfi na jam'iyyar pdp suka fitar wato shi pasto eze iyamu to bangaren alimadu sharif kuma suna cewa su ma suna da dan takara wani hali kuke ciki kan wannan ko kun kulle kofa kenan eh to kawo yanzu dai kuma bisa ga bayani da ma muka yi a baya mun sami umarnin kotu daga port harcourt kuma bisa ga wannan umarni shi ya sa muka anshi sunan dan eh, takara wanda shi bangaren eh, makarfi eh, suka mika mana kuma kawo yanzu tabbatacciya ba mu sami wani umarni ba daga kaman kotun ɗaukaka kara wanda ya ce mu kauce ma wannan umarni to saboda haka kuma in ba a sake ba mu wani umarni wanda ya saba ma wannan ba ko bambanta da shi ba to tabbas eh, ya zauna daram kenan a kan shi wancan dan takara da aka fara mika mana bisa ga umarnin kotu eh, wato na wanda eh, makarfi ke jagora shi ne kasance kenan dan takara kuma in ka lura a cikin sunayen da muka buga mun sa sunan shi kuma a gaba da wannan sunan mun nuna karara akan muna bin wato hukuncin kotu ne. To masu saurare kuma shirin zai ɗigaya amma a cikin sati na gaba za ku ji. akwai irin misalai da suka faru kamar a jihar rivers a zaben celestine omehia da gabaya inda aka sa rotimi a ya zama gwamna da kuma ma wannan abu na jihar nan ta abia inda kotu ta sake baku umarni tsakanin shi ikfayazu da kuma wanda kuka ba wa takardar cewa shi ya ci zaben na wato shi oce oga irin wannan watakila ya yake kamar ga zaben jihar idan an duba a ce jam'iyyar pdp ce allah ya ba wannan nasarar zaben to sai a sati na gaban da ma sauran bayanai da yake da nasaba da wannan sarkakiya a zaben shugaba na jam'iyyar pdp yanzu a madadin abokin aikinmu na sashen turanci james botti da Nasiru Adamu Hilkaya da cubahiru Jodo ne daidai da ta sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Nakasassu wani rukunin mutane ne da su ma suka yi fama da tashin hankali a arewa maso gabashin Najeriya a lokacin ganiyar rikicin Boko Haram inda wasunsu da dama suka rasa rayukansu. yanzu haka da yawa daga cikinsu sun rungumi sana'o'in hannu domin dogaro da kai bayan da suka rasa mahallansu da rikicin yasa suka tserewa a sansanonin 'yan gudun hijira wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya zanta da wasu daga cikin irin waɗannan nakasassu ga kuma rahoto na musamman da ya aiko mana bayan da hankula suka fara kwantawa a yanzu da ku alamun nakasassu kasassu sun yi kwaro domin neman abun dogaro da kai kamar yadda na tara a ɗaya daga cikin cibiyoyin da kasassu da ke jihar adamawa a yanzu haka ina ɗaya daga cikin cibiyoyin da kasassu da ke jihar adamawa kuma wannan cibiya mutum ma ka iya ganin makafi gurago kurame kai har ma da kutare kuma kowa gani yana fama ne da abin da ya sa a gaba mr jasper h wanda kai da adamu aliyu da kuma madam shantal na ko cikin guragun da na tara suna fama har da takalmi da kuma jakar mata a wannan cibiya ina gyaran takalma ne yaushe ka soma wannan gyaran takalma a na soma gyaran wannan takalma training ne wanda tun lokaci baban mangoro muka koyi wannan aiki a karkashin wannan kungiya a cikin wannan gidan ma muka koyi ta a wace kungiya ke kungiya na na kasa suna adamawa state wanda ana kira fiscal challenge abinda sa na koyi wannan sana'a ita ce ba na so in zama ma yan uwana nauyi ne a kansu domin yadda na samu kaina haka zan yi taimake kaina taimake su su ma anan ana koya mana ayyuka daban-daban ana koya mana ayyukan yin takalmi akwai waɗanda kuma suke koyon yin bit akwai kuma wayanda suke koyon yin sabulu akwai wayanda suke koyon kawo sana'o'i daban-daban dai a nan wurin wanda mu muke koya eh na zo ne domin nema ma kai na rufin asiri da yan uwana gabaki daya domin bara kaskantar da kai ne suna na shantal a shankal na farko dai ga ki a wannan cibiyar ya suna cibiyar na naku gurin aikin mu na kasassu ne a cikin kafin wani irin na kasa kike da shi eh, ni gurguwa ne Eh, eh, eh, ya fi <laughs> oh, ba dai ga wannan bangare na guragu hakanan kuma na leka bangaren makafi inda na tara suna saka da doman ɗaki ko da yake ba makafi ba ne ma kawai a wajen wannan koyon saka sunana samuel zayu kamar me koya abubuwa da yawa muke koya nan akwai su wannan da ka gani muna yi food mass ake kira akwai su kujeru kensiya da su filo local eh, katifu su katifu da su filo muna yi nan da yawa don abubakar daga shekaran da aka ɗauke mu zuwa yanzu dai ba mu taɓa zuwa ƙofan gidan wani muka ce fi sabilillahi ba wannan dai mu muna kiran na kasa sojan uwanmu daga wannan doma ɗin har zuwa takalmi kai in za ka iya har welda in za ka iya yi wannan akwai lokacin da za a zo a ɗauka a nan ɗin ma a koya wa mutane har su samu satifiket wanda gwamnati za ta ɗauke su aiki. sai dai kuma da yake ƙarin haske game da wannan sabon yunkuri na tada koma da nakasassu a jihar shugaban ƙungiyar nakasassu a jihar adama comrade abubakar hosere ya mako tuna irin halin da nakasassu suka fada ne ta sanadiyar rikicin boko haram da ma halin da suke ciki a yanzu. gaskiya rikici na kowane irin rikici ma tashin hankali ne a wajen nakasassu musamman ma wannan rikici na boko haram domin rikici mutanen da suke da nakasa mutum barai baya gani ko baya iya tafiya ko baya ji irin wannan rikici in ya zo ya fi ritsawa da mu ne domin menene wa'inda suke da lafiya sun riga sun gudu sun bar wannan bai da kafa. To sai dai kuma kawo yanzu ma gwamnatin Buhari na kotutiyar cewa ne ma ba za ta mance da halin da waɗannan bayan Allah ke ciki ba. Honorable Ibrahim Hassan ba Patel da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma bayyana irin matakan da ake ɗauka a yanzu. Wannan gwamnati tana sanu da su shi ya sa ta ɗauki abin nan mataimaki na musamman akan harkokin gajiyayyu akwai kuma ah, mai taimaka shugaban ƙasa na musamman akan harkokin na ƙasarsu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Aka yake tawagar wasan kwallon kwandon Amurka ta samu zinari karo na shida jere bayan da ta doke Spain da sa kwallo 101 a raga jiya Asabar yayin da Spain ta tashi da zira kwallo 72. Amurkawa sun lashe gasar wasannin Olympic 49 jere da wannan nasarar waɗansu na gani wannan ce tawagar kwallon ragar mata mafi kwarewa da aka taba hadawa tun farko gwen jorgensen ta zama 'yar tseren amurka ta farko da ta lashe gasar tseren da ya kunshi wasanni uku inda ta samu zinari jiya asabar kuma kwamitin gasar wasannin olympic ya sanar da cewa 'yar wasan amurka nan wato 'yan wasan amurka sun zaɓi 'yar wasan motsa jiki simon biles ta rike tuta amurka a bikin rufe gasar wasannin da za a yi yau lahadi Bells ta sami zinari hudu da tagulla ɗaya a gasar bana ta kuma bayyana zabenta da aka yi da ta rike tutar a matsayin babbar karramawa. Dubun dubatan masu zanga-zanga a ƙasar Yemen da ke goyon bayan 'yan tawayen Houthi sun yi jerin gwano jiya Asabar a sana babban birnin ƙasar domin nuna goyon bayan sabuwar majalisar da ake takaddama a kai wadda tuni majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatocin ƙasashen yammaci da dama suka bayyana rashin amincewa da ita shugabannin zanga-zangan sun kuma shirya jerin gwanan ne da nufin nuna goyon bayan tsohon shugaban ƙasa ali abdullah sale ɗan shai'a da aka hambare daga mulki a shekara ta 2012 bayan ya shafe sama da shekaru talatin bisa karagar mulki. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara aiki kasar Kenya gobe Litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da Kenya kafin ya tashi zuwa Najeriya da kuma Saudiya. Kerry zai fara ganawa da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin kamar rikicin kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankali da ake fama da shi a kasar Somalia. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.